Foto na ashirin da uku Yesu ya tashi daga matattu A cikin lanzila littafin Matta Sura ashirin da takwas aya goma sha shida zuwa ashirin za ku karanta wannan labari. Isra'ilawa ba su gaskanta da Yesu shi ne mai ceto wanda Allah ya aiko duniya ba, ba su so Yesu ya zama babban jagoransu, suka ba da shi ga hannun Romawa domin su gicciye shi, sai aka kashe Yesu. bisan gicciye kuma aka binne shi cikin kabari amma Yesu bai tsaya cikin kushewa ba bayan kwana uku Allah ya tada Yesu daga cikin matattu Yesu yana da rai ya ci nasara bisa ga shaidan da zunubi da kuma mutuwa bayan ya tashi daga matattu Yesu ya nuna kan shi ga almajiran shi har kwana arba'in yana yi masu magana kuma yana cin abinci tare da su kafin a ɗauke shi zuwa sama. Yesu ya ce ma almajiran shi, Dukkan hukumci a cikin sama da ƙasa an bayas gare ni, ku tafi ku almajirtar da dukan al'ummai, ku koya masu dukan abin da na faɗa maku, zan kasance tare da ku. Ikon Yesu yana ba da nasara bisa ga Shaiɗan da bisa ga miyagun aljanu da kuma bisa ga miyagun mutane. mutuwar Yesu da tashin shi daga matattu sun lalata ikon zunubi da mutuwa, shina ba da raina har abada ga dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi. Nasarar Yesu ta taimake mu, mu rinjayi zunubi da ke son ya mallake mu. Yesu yana so mu watsa bisharar shi ko'ina a cikin duniya.